Rashin tsaro na ci gaba da tare da hankulan 'yan Najeriya duk da yake kasar na ci gaba da hada-hadar gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan shekara. A yankin Arewa maso yamma jama'a na ci gaba da kokawa ganin yadda matsalar ta gagari jin magani duk da yake mahukunta suna cewa suna ƙoƙarin samar da mafita inda yanzu haka jama'a ke ƙauracewa garuruwansu kamar yadda 'yan bindiga suka tarwatsa wasu garuruwa a jihar Sokoto a wannan mako. Habibu Halilu Modaci ɗan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar mulkin Isa ya ce sun yi ta kai koki akan wannan matsalar amma abin kamar an shuka dusa. Yanzu magana da muke maka yau yau din da muke maka magana an halbice mutum biyu garin Bargaja sannan garin Modaci an kashe mutum guda haka kuma an kashe mana wani babban malami a wani ƙauyen mu an kora mutane kusan fiye da goma sha biyar a halin yanzu muna da garuruwan da sun ka tashi modaci ɗan zanke eh, lugu da kuma turba idan haka sun ka ci gaba har lokacin da za a yi zaɓe to muna tabbatar ma duniya cewa ko da za a yi zaɓen nan ne a waɗannan yankuna to ba za a sami a sakamako mai kyau ba. Wani abu da ke ɗaure kai shine yadda koken jama'a da abubuwan ke shafuwa ke zama kuwar ka banza. kamar yadda irin su bashir altina goyawa shugaban rundunar adalci a najeriya ke gani ya ce gabacin zakutan waɗa ba. Kullum sai an kashe mana mutane babu garin da ya rage yanzu in ba cikin garin Isa ba, babu garin da ya rage in ba cikin garin Sa'amurni ba. Ai babu kiyasi ina tabbatar maka gari goma sha shida yanzu ya tashi ya komo cikin garin Isa tabbas. Suna nan makarantar na firamare na cikin garin Isa. Babu kowa mai diba su babu wanda ya ce ku ci kanku babu wani duk wani mai iko garin nan ba shi ciki. Wannan shi a halin da muke ciki. Amma yanzu maraicen na ina ka samun tabbaci wani shina gona ta yi bakin gari ya ce ga sojoji can kayan mota goma sha biyar sun ta sama dajin na gabacin sokoto gehen bargaja. a yankin jihar kebe ma batun ɗaya ne musamman a kudancin jihar kamar yadda wani mazaunin garin sakaba ya shaida min. a halin yanzu gaskiya muna cikin zaman da a halin yanzu domin kowa da wani lokaci mutane dai kowa gudu ya kai na yau daban na gobe daban to gaskiya garuruwan da suka bar kauyukansu gaskiya suna da yawa akwai kwankwane akwai kaciku akwai unguwar cito akwai unguwar shajoro a takaice gaskiya garuruwan da aka bar nan kauyukan gara mu gaskiya gari ya gari goma sha biyar a halin yanzu nan duk sun koma cikin garin sakaba wasu dan wasu dan kolo wurin soja wasu ayu wasu kuma bena sai dai rundunar 'yan sanda a jihar takebi ta fitar da wani bayani mai sa hannun kakakinta sufurtandar na 'yan sanda na fiwa abubakar mai nuna cewa kwamishinan 'yan sanda ko a wannan mako ya ziyarci yankin na kudancin kebbi domin auna yanayin tsaro da kuma ƙara inganta shi na yi ƙoƙarin janta bakin hukumomin tsaro a sokoto sai dai abin ya ci tura amma rundunar 'yan sanda a jihar ta bakin kwamishinan ta muhammad usainu gumel ta yi ta bayar da tabbacin ƙudurinta na ƙarfafa samar da tsaro a duk faɗin jihar. Hakika 'yan sandan jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci na suna ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukan da aka ɗora musu shine na tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da kyakkyawan tsaro a wannan jiha. Yanzu dai jama'a na ci gaba da zama cikin zulumi tare da zura ido su ga irin waibar da mahukunta za su nuna a gudanar da zaɓuka a yankunan da yake lokaci na ƙara matsowa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.